أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قام وأشرن دياغ وتنصفر هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو دياغ دري حدود تلاتين دا ترى وما قوما قوة شاد ميلادية دبو بيد قوم شابقي أولنا مسلات ميتان البغتا جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه دومن شيغا بدا درس حديثي أشكل لتاكم عمدة الأحكام من كلام خير الأنام واللفظ بالضم الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله من أشين باب النذور أشين باب النذور زام تاش حديثي نهدو أشكن باب النذور kuma shine hadisi na 374 a cikin littafin umdatul ahkam din gabaki daya مالا الجمائيلي رحمة الله عليه يتي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استبتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها وأن حديث أن ساموشي لك صحاب أن صلى الله عليه وسلم ترجمان الأمة عبد الله بن مسعود رضي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس بابا قوبني mun san tarjamarsa mun san tarihinsa yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suke masu yawan hadisi kuma masu yawan fiqh fatawoyin sayyidina abdullahi ibn abbas kamar yadda al-imam ibn hazm ya faɗa a cikin littafin zalika fi usul al-ahkam za a iya tara mujalladai masu yawa saboda haka babu buƙatar sabuwar tarjama a game da shi yace استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة يعني مفتور النبي صلى الله عليه وسلم في نذر أجمد ون الواشي كوبا كنشي كان على أمه ونديك أكم ما مرسى ما مرسى تايبا كنشي كو تاي الواشي shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓaranta bata cika ba to fatawar da abdullahi ibn abbasin yake ba da labari sha'adu ya yi shin to me zai yi zai mata ko ba zai mata ba a matsayinsa na ɗanta shin zai mata wannan bakancan da ta yi ce za ta yi kuma Allah ta'ala bai ba ta iko ta cika ba ko ko ba zai mata ba tuwufiyat qabla an taqdiyahu ta rasu kafin ta cika wannan bakancan ta yi bakancan ta yi alwashin amma kuma sai ta rasu Allah bai ba ta ikon yi ba. Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam shi ma'aiki Alaihi salamu ya ce, faqdihi anha to ka ci kamata kamata, kamata shi. Wannan hadifi ta fuskoki da yawa za a kalle shi na farko sa'ad ibn Ubada. sa'ad ibn Ubada radiyallahu anhu sunansa sa'ad sunan babansa ubada sunan kakansa dulai lamun da dalun zamma eh, da lamun da fatha ala wazni fu'ai hmm? sannan kuma sunan kakansa na biyu harisa sannan shi ba khazraji ne yana cin ƙabila eh, babba ta madina banul khazraji kai ba ma haka ba shine sayyidul khazraj shine shugaban su shine sayyidul khazraj kaman yadda sa'ad ibn uh, mu'ad yake sayyidul aus shi kuma shine sayyidul khazraj an sha faɗa mana cewa manya-manyan ƙabilun larabawan madina biyu ne akwai banu ausi akwai banu khazraj to akwai sa'ad ibn mu'ad sayyidul aus akwai kuma sa'ad ibn ubada shi kuma sayyidul khazraj to shine wannan yana ɗaya daga cikin sahabbai wannan da ake ce musu annuqaba wanda suka taho kafin annabi sama ya hijira daga makka ya koma madina suka zo suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai sun ga danginsa na makka suna cutar da shi to su sun shirya masa wajen zama a madina ya bar maka ya dawo madina manzo Allah su sama yace a'a Allah bai masa umarni ya hijira ba saboda haka su koma su je su ci gaba da wa'azi a cikin al'ummar su goma sha biyu isna ashara naqiban to yana cin waɗannan ba din wato wakilai su goma sha biyu da suka koma eh, zuwa baɗi sai ga su sun dawo tafiya su ce albarka sun je sun yi da'awa mutanen da suka taho da su yanzu sun kai saba'in zuwan farko su ne ake ce musu ahlul bi'a al-aqabatil ula ahlul bi'atil aqabatil ula su ne wanda suka zo suka yi ma manzo Allah sallama chaffa wato suka masa mubaya'a ta farko su sha biyu daga nan waɗanda suka dawo su kuma sun kai su saba'in hadda waɗancan sha biyun ɗoriya hamsin da takwas kenan ko suka dawo shi kenan sai aka ce su kuma su ne ake ce musu ahlu bi'atil aqabatil akhira ko asaniya suka dawo to shi sa'ad yana cikin na farko sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu mamarsa ita wannan mamar tasa da ta rasu sunanta amratu bintu mas'ud ita ma sahabiya ce Ya kadai ta rasu a zamanin annabi Salama gashi a shekara ta biyar bayan hijira ta rasu amratu bintu mas'ud mamar ita sa'ad ibn ubada ita ce ta rasu ta rasu a shekara ta biyar bayan hijira shi shi shi shi sa'ad ibn ubada malamai sun yi sabani ya halarci badar ko bai halarci badar ba al-imam al-bukhari ya tabbatar da ya halarci badar amma wasu malaman irin su ibn sa'ad eh, al-imam muhammad ibn sa'ad a cin atabaqatul kubra shi ya tafi akan sa'adu baya cikin waɗanda suka halarci da. sannan tun kafin musulunci kafin annabi sama ya zo madina yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutanen madina waɗanda suka iya rubutu da karatu kun san a wancan lokacin umma ce ummiya Allah ya aiko manzon sama a cikin ta har manzon sama ya faɗa ce inna qaumun ummiyun la naktubu wa la nahsibu mu mutane ne da ba mu iya rubutu ba mu iya karatu ba ummiyai kenan har ana lissafa mutanen da kakaf suka iya rubutu a makka ba su fi mutum ashirin ba a inda a madina kakaf mutanen da suka iya rubutu su sha ɗaya ne in ka zagaye gabaki daya birnin makka da madina mutanen da suka iya rubutu ba su fi talatin ba to shi sa'adu yana cikin waɗannan mutanen waɗanda suka iya rubutu da karatu a madina tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ƙwararre ne shi a wajen iyo ya iya iyo sosai sannan kuma mutum ne ƙwararre a abin da ya shafi harbi sannan bayan haka mutum ne mai kyauta Allah ya taimake shi yana da ɗabi'a ta kyauta har ana da karin magana ana cewa man kana yuridu shahman wa lahman falyati sa'ad ibn ubadata man kana yuridu lahman wa shahman duk mutumin da ke son ya ci nama ya koshi ya sha mai to falyati sa'ad ibn ubada to yazo wajen sa'adu in bai ka zo sai ka ci nama an ba da labari al'imamu muhammad bin sirin rahmatullahi alaihi tabi'i ya ce kana yu'ashi samanina min ahli suffata kulla lailace duk dare sai ya ciyar da ahli suffa waɗannan sahabban da ba su da gida suke zaune a masallacin manzo Allah su salama kullum sai ya ciyar da daddare sai ya ciyar da mutum tamanin duk dare mutum tamanin yake cewa daga cin ahalus suffati kasancewar eh, shi ne aka so ansa lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi mutanen madina suka so ya zama halifa kaga shi ba karamin mutum bane mutanen madina shi ne a tunaninsu suke tsammanin ya zama khalifa shi ya shugabanci zuwansu suka zo suka tarar da su sayyidina abubakar radiyallahu anhu ana mitin manzon su sama kai suka je suka su sayyidina abu su suka fara tafiya su sayyidina abubakar suka je suka tarar da su suna mitin har sai na abubakar ya magana shi din nan shahararriya nahnu al-umara wa antum al-wuzara mu ne shugabanni manzon sama ya ba da ka'ida ya ce innamal a'immatu min quraishi shugabanni daga quraishawa suke saboda ka nahnu al-umara wa antum al-wuzara mu ne shugabanni ku kuma mataimakanmu ne to sa'adu ya rasu shekara ta sha biyar ko sha shida bayan hijira ko sha shida ko sha biyar bayan hijira a garin sha wasu sun ce ya rasu a busra busra da ja ba albasara ba ba albasaratu ba busra ta sha ta garuruwan sha wasu kuma suka ce a'a ya rasu ne a garin hauran duk garuruwa ne daga cikin biladu sha sau da a takaice dai kawai ya rasu a ƙasar sha a shekara ta sha biyar ko ta sha shida bayan hijira to shi ne ya goyo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarsa ta rasu alhali kuma ta yi bakance ta yi alwashi kuma gashi ta rasu bata cika alwashin ba to yanzu zai iya mata manzon sama ya bashi fatawa cewa eh yayi to malamai sun tattauna akan wani irin alwashi ne ta yi babu tasirihi ba abin da ya fito da bayani fili cewa ga irin alwashin da ta yi shin ta yi alwashi ne da ake ce mishi annazrul mutlaqu ko kuwa a annazrul mu'allaq wanda muka yi bayaninsa a karatun baya wasu malamai kamar irin su ibn mulaqqin rahmatullahi alaihi sun kawo maganganun da malamai suka yi a game da irin alwashin da aka yi wasu sun ce azumi ta ce za ta yi wasu kuma suka ce a'a yan tabaiwa ta ce za ta yi wasu kuma suka ce sadaka ta ce za ta yi to duk dai an tattauna babu wani nassi da ya tabbatar da ga irin alwashin da ta yi kawai dai an ce ta yi ta rasu fi nazirin kana ala akwai bakance da mamarsa ta yi kuma bata samu damar cikawa ba har Allah ya karbaranta manzo mai ya bashi fatawa cewa ta yi in ba ku manta ba mun tattauna akan eh, mas'alar ta shafi rama ma mutum azumi na bakanci wanda malamai da yawa sun tafi akan cewa in mutum ya yi bakancen azumi ne to kai tsaye wannan a masa to a nan ba a tantance wani irin bakance ta yi ba na kuɗi ne ko ko a'a na azumi ne babu wata magana su tabbatar da haka shi yasa malamai suka tafi akan cewa a ɗauka kawai kowanne ne ma ta yi bakance ne cewa za ta yanta wani bawa ne a ta yi bakance ne cewa za ta za ta yi azumi a ta yi bakance ne cewa za ta yi sadaka to duka idan mutum ya mutu aka san da wannan to a cika masa shine abin da hadisin yake kirantar da malamai sun tattauna akan shin yanzu wannan rama wadda za a cika mata bakancanta da za a yi sai ta wasiya wasu malamai suka tafi akan cewa shara'i sai idan yayi wasiya wasu kuma suka ce a in dai an san yi wannan bakancan ko yi wasiya ko bai yi wasiya ba to a yi masa mun gane ai maganar su kuma ita ce tafi to daga cikin fikihun wannan hadisin akwai ada'u al wajibati 'anil maiti a yi ma mamaci haƙoƙan da aka san su a kansa mutum ya mutu an san akwai wasu haƙoƙa a kansa to a yi masa saboda ya samu kwanciyar kabari lafiya lau bashi ne ake bin sa a biya ba kance ne bashin Allah kenan a biya mishi zakka ce lokacin yin ta yayi ya mutu bai yi ba a fitan masa da zakkarsa da sauran irin waɗannan abubuwan da ake ce musu alhuququ haƙoƙa da tu'addunna alhuquqa ila ahliha yawm alqiyamah Allah ta annabi sallallahu yace tabbas sai kun mai da haƙoƙa zuwa ga masu sura na gobe kiyama duk hakkin da ka ci na wani ba naka ba to sai an fitar da shi ranar lahira haka in hakkin Allah ne to shi ma haka iyaka hakkin Allah ana mutum fata Allah zai iya yafe masa domin malamai suna cewa hukukun Allah ta'ala mabniyatun alal musamaha wa hukukul adamiyyi na mabniyatun alal mushahaha haƙoƙan Allah ana gina su ne akan Allah zai iya yafe ma mutum amma haƙoƙan 'yan adam to kowa fa kan ya sani so da kada mutum ya tafi da haƙƙin wani rana gobe kiyama sannan fiqhu na biyu na cikin hadisin malamai suka ce istifta'ul a'lami in amkana in za ka yi fatawa to ka darja malamin da za ka tambaya ka tabbatar da malami ne masani in zai yiwu in ba zai yiwu ba kuma to ba ka da wanda ka san shi ne ya fi ilimin to shi kenan sai ka tambayi duk wanda ka sani aka ce malami ne amma abin da malaman usul suka ce da yawansu shi ne daga cikin sharɗan shi ne fatawa ne neman fatawa to an yahtara al'alama ya bincika ya zaɓo malamin da ya fi ilimi sannan sai ya tambaye shi fatawata ga nan kage yanzu sa'ad ibn ubada wa ya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai sayyidina abubakar ko akwai sayyidina umar akwai sauran sahabbai amma duk bai tambaye su ba sai ya tambayi wa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shine istifta wal alami sannan daga cikin fikihun da malamai suka fitar a cikin hadisin akwai birrul walidaini kyautata ma iyaye walau ba'da wafatihima ko da bayan sun rasu ne ta hanyar ne ta hanyar yi musu addu'a ta hanyar kubutar da su daga wani haƙƙi da ke kansu ta hanyar sada zumuntarsu ta hanyar ci gaba da girmama abokanansu duk wanda yana cin haƙoƙan iyaye a kan mutum ko da bayan ba su nan shi ya ci gaba da yi ya ci gaba da sada zumuntarsu ya ci gaba da yi musu addu'a wasu haƙoƙa da ake bin su ya biya musu sannan kuma ya ci gaba da musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah maɗaukacin sarki ya nawara kabarinsu kaza da sauran makamantan irin waɗannan addu'o'in yana da kyau wajibi ne a ce mutum yana mai iyayensa wannan wannan shine wannan hadisi shi hadisi na gaba an ka'ab ibn malik radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك وأن حديث أن ساموش دق صحاب أن سمع كأبو أم مالك رضي الله عنه يتشي قلت يا رسول الله na ce ya ma'aikin Allah inna min taubati lallai daga cikin alamar tubana an an khali'a min mali in yanki wani abu daga cikin dukiyata kai in kubuta daga dukiyata ga baki ɗaya in yi sadaka da dukiyata dukiyata duka ta zama ba tawo ba in yi sadaka da ita shine an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih a matsayin sadaka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma in miƙa ma manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya zama ya tabbatar da na ba da wannan sadakar yi min shaida a wajen Allah cewa tuban da na yi tuban gaske ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معك عليه السلام سيتي مكعب أمسك عليك بعض مالك آآ ka riƙe wani abu daga cikin dukiyarka fa huwa khairul laka shi yafi maka alkhairi wannan hadisi an samo shi kamar yadda muka ji daga ta'abu ka'ab radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ahadu thalathati alladhina khulifu ɗaya daga cikin sahabbai guda uku waɗanda suka ƙi zuwa yakin tabuka ba a matsayin munafakai bane su yaƙin tabuka shine yaƙi na ƙarshe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan shi ba a sake samun wani babban sha'ani da manzo Allah ta sama yayi ba Sai kuma hijjatul wada hajjin ban kwana to wannan yaƙi da aka yi shi a shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi ne da za a yi shi a wajen gari domin yau daga madina zuwa tabuka ya kai kilomita wajen 300 ko bai kai 300 ba ya kusa daga tafiya ce mai nisa kuma a kafa za a yi sannan kuma sai ya zo daidai lokacin ana cikin zafin rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ɗabi'arsa idan za a je yaƙi to yi sai tauriya idan za a tafi maiduguri ne sai ce Legas za a ko ya ce gabas sai ya ce za a je gabas sai ce yamma za a yi saboda ne saboda kada munafukai su je su tsiya to amma wannan yakin manzo su mai fito ɓalo-ɓalo ya ce ta buka za a tafi saboda wahalar da za a sha shi yasa qur'ani da ya tashi faɗin sunan yakin sai ce sa'atul usrati sa'atul usra wato lokacin tsanani to sai mutane suka kasu gida hudu na farko su ne musulmai waɗanda suka yi su ba annabi sallallahu alaihi wasallama lafiyayyu masu wadata wani ma sai ya zo ya ce ya ɗauki nauyin mutum goma shi zai ba su abinci shi zai ba su abin hawa har aje a dawo sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu ai shine yazo ya kawo wannan raƙuma raƙuma raƙuma jeri guda wanda manzon sama yayi minna da abin da sayyidina Usman ya ce ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawmi daga yau da abin da sayyidina Usman zai aikata kowane irin zunubi ne ba zai cutar da shi a wajen Allah ba sakamakon wannan sadakar da yayi a wannan yakin ne sai na Usman ya samu wannan tacin annabi sama ya faɗa masa haka to aka shirya musulmai kenan waɗanda suka tafi yaki kashi na biyu su ne munafikai sai suka yi aikin nasu suka yi tsiyar suka shirya suka haɗa gulma cewa ba za su je ba za a je su je su su la tanfiru fil har Allah ya musu raddi ya ce qul naru jahannama ashaddu harra ce la tanfiru fil harri ana wannan garjar ranar ne zai zo ya kwashe ku ya fita da ku kai ku je ku mutu a banza in ji munafikai Allah ce wutar jahannama ta fi zafi saboda haka <clears throat> su ne kashi na biyu kashi na uku su ne ashabul a'za su waɗancan munafikan su ne al-mu'azzirun su ne wanda suka rika zuwa wallahi ba ni da lafiya ma ya ma'aikin Allah Allah ma ta gab take tana gwiwa ya ma'aikin Allah musu ce je ka Allah zai gafarta maka da aka ba su dama lafiyar su lau suka ki tafiya to she na uku kashi kashi kashi kashi na biyar na hudu su ne su kuma su uku bayan waɗannan ashabul azab waɗancan su kuma almu'azzirun munafiqai to kashi na hudu su ne su kuma waɗannan su uku na farkon su shine Ka'ab radiyallahu anhu akwai Hilal ibn Umayya shi Hilal ibn Umayya dattijo ne shekarun shi ma sun sun ja da yawa Sai na ukun su shine Murara ibn Rabi' al-Amiri wancan Hilal ibn Umayya al-Waqifi su uku kenan su ba munafikai ba suna cikin musulmai amma kawai sai suka irin abin nan da mutum sai ka je na tashi bai san abin da ke damun shi ba ka'ab ya ce wallahi sai na shirya komai in ce ai gobe zan bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai in kuma kawai na kasa fita haka aka yi ta yi har aka kai ta buka an kai ta buka an yi hemomin da za a zauna sai manzo sama ya waigo ka'ab ya ce wallahi na zata manzo Allah ta sama ba zai gane banzo ba saboda yawan jama'a an tafi da yawa ya ce wa kana ashabu rasulillah ta sama ma idin kafirin la yajma'uhum kitabun hafizun ki sahabban annabi sama da yawa a wannan lokacin ba wani littafi diwani document ko rijistar da za ta iya tattara sunayensu amma ana zuwa manzo sama ya waika ya ce aina abu. ta faru ta ƙare ce ina abu. Ke wani ya ce wallahi ya ma'aikin Allah ai bana ya samu noma ne kawai ai kuɗi ne ai ya noma shinkafa ya noma ai ya noma shi yasa yanzu ina zai iya shiga cikin mu mu'az dan jabal yana jin sai ya ce bi sama qulta ma nazunnu bi ka'bin illa khaira ya da abin da ka faɗa wannan shaida ka ba mai kyau bace ce wallahi ya ma'aikin Allah ba ma ka abu kowane zato sai na alheri habashahu uzrun akwai uzrin da ya hana shi ya taho to shine ka abu ai yace waɗannan mutanen guda biyu bai manta su ba a cikin abin da ya kara ma sai da ya ce ai hadda ma kallon aiki rigar shi ya kalli nan ya kalli nan su eh, eh, rigar shi da aiki a nan duka da baji a nan su suka hana shi ya taho shi kuma mu'azu ya kare shi ya masa kyakkyawan zato to aka jefa yaƙi aka dawo ba a yi yaƙi ba kafirai suka ji tsoro suka gudu ai ba yaƙin ta tabuka ba shikenan suka dawo bayan an dawo masu uzuri suka ci gaba da zuwa yi ma manzon sama sanne da zuwa uzurin ƙarya sai manzo mai ce je ku Allah ya gafarta mu wannan ya ƙarya ya zo a ce je ka munafikai kenan ka abu da hilal ibn umayya da ar-rabi' ibn amir dukkanin su amir ibn rabi' dukkanin su suka zo wajen manzon sama suka faɗi gaskiya suka ce wallahi ya ma'aikin Allah ba abin da ya hana mu tafiya hakan nan ka'abi ya ce ni mutum ne mai fasaha domin ni mawaƙi ne wallahi ina da maganganun da zan iya tara ma manzo Allah sama in naga dama ma sai in sa magana tawa a waka rera bai tuta amma duk ƙarya ce amma na sani Qur'ani zai zo ya sako wa yafdahu li Qur'ani zai tona min asiri sai ya faɗi gaskiya to shine sai aka ce su tafi sai an saukar da hukunci game da su sai da suka kwana hamsin ba a musu magana in suka shigo gari suka fara tafiya tun daga gida su zo har masallacin manzan sama ba wanda zai kula su abu ya ce in aka ga sallah na je na kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sama ya dukar da kai kwana hamsin suka yi ba mai kula su suna zaune da matan su sun yi yan kwanaki aka aiko aka ce kowa da tafi gidansu ka'ab ya tambayi mai sako ya ce masa ke sa annabi ya ce ya ce ni da ya ce musu tafi gidansu shi kenan kawai ya wuce ya tafi shi bai ma san a ƙara wata magana saboda bin umarnin annabi sallama ran nan ka abu bakin ciki ya dame shi ya dugunzume shi kawai sai ya haura katanga ya fada gidan wani dan uwan shi dan sa dan wa da dan kanye suke yi masa sallama yake amsawa arifu amma an ni uhibbu Allah wa rasulahu shi dan Allah yanzu baka san ina san Allah da manzansa ba yace ko kula shi bai yi ba an hana su musu magana fa ba a musu magana kwana hamsin ka'abu yana cikin wannan yanayi aka zo aka kawo sarki rumawa na larabawa a wannan yankin ya rubuto masa wasiƙa ya ce mun ji cewa mutumin naka ya walakanta ka kana babban mutum eh? a matsayin ka na babban mutum a ce ya wu maka wannan walakancin wai har ya ce ka a maka magana ka zo mu za mu maka sarauta za mu baka ɗan galadima ko ce ka zo za mu maka sarauta ka ya ga takarda ce wallahi wannan fitina ta fi wadda nake ciki girma ya ta takarda saboda imani shi da suke wannan kwanaki hamsin din cif aka saukar da aya cewa an gafarta musu to kakka so kuma nan ka ga yadda sahabbai suke gaggawa kowa ya zama shine na farkon wanda zai isar da bishara gare su az-zubair bin al-awwam shi ya fara kaiwa gidan ka'ab yace abshir ya ka'ab shi kai bishara bishara ta tabbata a gare ka Allah ya saukar da gafarta muku ku ukun duka gabaki daya da aka tashi ma sai da aka fara laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-ushrati min ba'di qad yazigu qulubu fariqin minhum aka saukar aka saukar aka ce wa ala thalathati alladhina khulifu haka su ma ukun nan da aka kyale su aka aje hukuncin su a gefe guda hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat har sai da ƙasa ta musu kunci diyalwan madina sai su koma suna rayuwa kamar a cikin rami suke saboda damuwa aka ce an gafarta musu to wannan shine dalilin da yasa ka abu wannan daga jin daɗin sa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin jin daɗi ya ce yana shigowa masallaci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na masa murmushi kenan <laughs> ya ga manzo wasallam yana masa murmushi ya tafi gaban manzo Allah ta sama to shine ya faɗi wannan maganar anan hadisin mai tsawo ne to shine sai ka abu yake cewa daga cikin tuba na ya ma'aikin Allah dukiya ta gabaci da nake da ita yanzu ba tawa bace zan ba da ita fi sabilillahi duka shine sai manzo ya ce a'a amshik alaika ba'd malika fa huwa khayrun laka dibi wani abu daga cikin sadaka babu laifi amma kaka kwashe ka duka ka bada kakka kwashe ka duka ka bada kun ga ya kama da wasiyarwa sa'ad ibn abi qasim da muka baro a baya Sa'adu ya ce zai yi wasiya da dukiyarsa duka manzo su ne ce a'a ya ce rabi manzo su ne ce a'a haka har dai aka zo nawa as-sulus ya ce zai kasa gida uku ya ba da kashi ɗaya cikin uku annabi su mai jinjina masa ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku fana da yawa ibnu abbas radiyallahu anhu ma ce da mutane za su gangaro su bar sulusi in za su yi wasiya su dawo rubu'i ɗaya bisa hudu to da ya fi saboda fa manzon sama sai da ya jinjina to wannan shine ka'abu ka'ab radiyallahu anhu ka'abu mawaki ne yana da baitota da yayi sosai malamai suna cewa kana shu'ara'un nabi sallallahu alaihi wasallam mawaƙan manzan sama waɗanda suke waƙa domin kara addinin musulunci da waƙensu su uku ne akwai hassan ibn sabit akwai abdullah ibn rawaha akwai kuma ka'ab ibn malik dukkanin su kuma mutanen madina ne hassanu balansari ne abdullahi dan rawaha balansari ne ka'ab dan maliku shi ma balansari ne dukkanin su ansaru ne duk da akwai ka'ab ibn zuhair ko akwai ka'ab ibn zuhair amma shi shine mai wanda ake cewa yayi banar su'adu fa qalbi al-yawma matbulu to to to ka'ab radiyallahu anhu mawaki ne sosai ya rasu a madina shekara ta hamsin bayan hijira wasu kuma malamai suka ce hamsin da ɗaya kusan dai haka wannan shekara hamsin din hamsin da wani abu tana cin shekarar da shekarun da sahabbai suka rasu da yawa to ta abu. to nan gashi manzo sama ya hana shi yin sadaka da dukiyarsa duka sai dai sadaka da wani abu daga ciki wani yanki daga ciki ba duka ba malamai sun fitar da fiqhu a cikin wannan hadisin da yawa daga ciki suka ce akwai me akwai qasdu sahabati li fi'li alkhair yadda sahabban annabi suke son aikata alkhairi sahabbai mutane ne waɗanda ilal khairi ne kullum gaggawa suke su ga sun yi aikin alkhairi wannan har shi zai sa wani ya ce shi zai ba da dukiyarsa ga baki ɗaya duka dukiyarsa ya ba da ita fi sabilillah manzo sama ya ce masa a'a ka ɗibi wani abu daga ciki ka rage wani sannan daga cikin hadisin an fitar da istisharatu ahli ilmi wa dini fil umuri muhimmati idan mutum zai wani al'amari mai muhimmanci to ya shawarci mutane ma'abuta ilimi da addini ka nemi shawarar zan yi kaza ku duba yadda ake kama ne yadda sahabban annabi suke neman shawararsa sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi gona khaybaru fa mun karanta a baya amma kuma ya zo wajen manzon ne ya ce ya ma'aikin Allah me kace umarta ta in yi da gona manzo sun ne ce to kai hubusinta kai hubusinta ka bai da ita ta zama mauqufa kai gonar ta zama ta wakafi, ba za a sai da ita ba ba za a kyautar da ita ba babu laifi ga wanda aka naɗa shi ya zama mai kula da ita ya rika cin wani abu daga ciki bil ma'rufi bayan albashinsa amma ba tare da kuma banna ba ko to kun ga yadda suke so da in mutum ya ɗauki rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ga yadda suke tattaunawa da manzo Allah sama akan al'amari na abin nan al'amura masu muhimmanci bahaushe ya gaskiya da yake cewa ne shawara al'amarin sa baya lalacewa amma kuma baya da sirri ne ai ba ka zama baka da sirri amma al'amarin ka ba zai lalace ba sannan suna da shahararriyar magana da suke cewa har wasu suna danganta ta su ce hadisi ne ba hadisi bane karin magana ne la khaba man istashara wala khashira man istakhara wala ala iqtasada abubuwa guda uku in za ka yi abu yi shawara to ba za ka taɓe ba bayan kuma kai shawara ka ba Allah zaɓi shine istikhara shi ma ba za ka lalace ba sannan duk mutumin da ke da iktisadi ne shi ne auna me ya kamata in yi da dukiyata a lokacin da ya fi cancanta shi ne ake ce masa iktisadi to la alama iqtasad duk mutumin da ke da iktisadi wato yake da economization yake da bin dukiya yana da tsari a dukiyarsa ba zai zama mai talauci ba irin talaucin nan a ce kayi what? to da wuya mutum yake irin wannan karin magana ne ba hadisi ba daga ciki kuma istihbabu sadaqati shukran lima yatajaddadu min an-ni'am la ma lima azuma minha babu laifi an so kai mutum ya sadaka da dukiyarsa domin nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala na abin da ya sabanci na ni'imomin Allah da ya masa musamman ma ni'ima da ta kasance mai girma ni'imar Allah ya ce ya yafe maka akwai ni'ima da ta wuce wannan duk wahalar da muke shafa yanzu muna neman yafiyar Allah ne wani yau da zai tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya ce ya yafe mishi shi dan aljanna ne shikenan to sai koma ta zaman shi a daki ta bacci ko amma duk ba mu san abin da Allah ya tanadan mana ba muna dai ta fata ne Allah madaukaki ya gafarta mana ba dan halin mu ba to su sahabban annabi sallama an fa an yafe masa ne Allah ya karɓi tubansa dan aljanna ne shi shikenan shi ne sai ya ji daɗi ya ce to dukiyar tashi ma to me kuma zai yi da ita baki sun sun ya ce a'a ka rage wani abu da zaka ci gaba da rayuwa da shi da kai da iyalanka sannan fiqhu na gaba anna sadaqata laha asrun kabirun fi mahwi dhunubi sadaka tana da tasiri mai girma a wajen shafa zanubai annabi sama a hadisi ya ce tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara sadaka tana shafa zanuban mutum kamar yadda ruwa yake kashe wuta yadda ka san idan an zuba ma wuta ruwa yake kashe ta to haka sadaka take goge ma mutum zunubansa To daga sadaka tana da tasiri sosai sannan fikihu na gaba an taqarruba ila Allah ta'ala la illa bi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lalle neman kusanci da Allah baya inganta sai da abinda manzon sama ya zo da shi sai ka bi manzon Allah sama ne sannan zaka samu kusanci da Allah ba za ka zo ka ce kai kana bauta ma Allah kana son ka zama bawan Allah ka samu aljannan Allah ba amma kuma babu mutaba'a a'a dole sai ka bi abinda annabi sama ya ce kun ga nan gashi ya zo ya ce ma manzo Allah sama zai sadaka da dukiyarsa duka annabi sama ya ce a'a ka ɗibi wani abu daga ciki kai sadaka da shi sauran kuma ka bashi sannan na ƙarshe أن إنشاك بعض ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراجه كله في الصدقة متين يبون أبي بادا ندوك يسيبر أبن دكوميك دبقاتا نغا يوسع توشي أكفصول في يدي بادا صدقة دكا mun gane ba a son kuma ka zo kai sadaka kuma ka dawo kuma kana kai ma neman sadaka ta takaffafu nas kayan sadaka shine bahaushe yake cewa sadaka kuma ɗan kai kuka ba a yadda da ita ba ya bada duka kuma shi kuma ya dawo yana kuma to yanzu ya za a yi akwai sahabban da suke da irin wannan kamar sayyidina abubakar radiyallahu anhu su sun fi karfin su zama suna da wani tunani kuma bayan sun ba da dukiyar tasu shi yasa sai ya bada duka al-imamu az-zahabi a cikin tarihul islam ya kawo wannan tabukan da za a tafi lokacin da maza sama ya musu habbai su ba da gudunmuwa sai na duka ya ba da nasa ban su ne ce me kaban ma iyalan iyalanka yace taraktu lahum Allah wa Rasuluhu? na ban musu san Allah da ma'aikin Allah za su ci gaba da rayuwa da gwagwadon abin da kuma nan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu nan kole ne kullun sai ya fita kasuwa kullun sai ya fita kasuwa a wata riwaya aka ce a'a dillali ne Ka ga dillali ne karban kayan wasu ya saida kenan kudin da ya kwashe ya bada waɗanne kuɗi ne kudin da suke banki kun gane sannan na na isha radiyallahu anha diyarsa ita ma tana da wannan ɗabi'a a zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya ninka mata albashinta da ake bata ko kuma allowances ko ɗauni da ake bata domin sayyidina umar shine ya kawo wannan sunnan duk matan manzan Allah sallama da iyalansa waɗanda ba matansa ba to suna da albashi a baitul mali sai umar ya kawo wannan sunna tuna na isha radiyallahu anha wata rana an kawo mata abin an kawo mata alamfish ɗinta a ɗauninta kawai sai ta ce dama da lif. wani a kai mai kaza wani shaida ta tattara komai duka ta bada ta babu komai shi kenan suka zo za su buɗe baki sai bai wata barariyar bai wata barira wadda kun santa shi kenan sai ta ce kin gama ma ba mu da abin da fa za mu buɗe baki da shi yanzu fa kin ga da aka kawo kuɗin nan ɗazu kin ban mana wani ɗan abin da za mu buɗe baki da shi ai kin ga da yanzu ce ke ma da kin tuna min da na yi eh. Abdullahi bin Zubair dan yatta dan yanna na Aisha ya taɓa cewa ya za a yi kawai da an kawo kuɗi a ta kwashewa ana rabawa wannan ba daidai ba ne nana shi radiyallahu anha ta ce kai ni ne za ka zo ka sa ma doka akan kyauta ni da na rayu da manzo Allah salama ta ce wallahi la ka abadan har abada ba zan sake maka magana ba ta ce ba za ta sake mishi magana ba ya za a yi hana ta alheri sai da Abdullahi bin Zubair ya ta kama kafa da manyan mutane ƙarshe har sai da Sa'id bin Musayyib ya zo ya mana na Aisha dubara wata rana tun da aka zo za a yi sulhu ta fahimci da sayyid na abdullahi bin zubair sai ta tashi ma ta bar ɗakin na tafiyar ta sayyid bin musajjib sa'id bin musayyib ba sa'id bin jubair ba sa'id bin musayyib wata rana zo ya dabara ya sallama ce waye ce ni ne sa'idu wanda sa'idu ya ce sa'idu dan al-musayyib ta ce man ma aka yi ce wa mai ahadu ikhwani shi tare da ni akwai wani dan uwana ne shi kenan sai ta musu izini ta ce su shigo to shi ne fa dabarar da yana shigowa ta ga abdullahi ba yadda ta iya kuma sannan kuma tana girmama sa'id ibn al almajiri ne amma tana girmama shi almajirinta ne amma tana girmama shi saboda iliminsa da natsuwarsa ya ta haɗa ta da Allah ya ta haɗa ta da Allah ta ce na yi rantsuwa shi to shi kenan ta shanye shi kenan shi so kai za ka kafa kai za ka kawo abin da za ka fara da shi ni ba zan kawo abin da zan ya kafa ya ce ya ɗauki nauyi shi zai shi kenan ta yafe ma abdullahi bin zubai to kun ga wannan ɗabi'a ta ce so da masu halin haka wanda zuciyarsu take da ƙarfi irin ta waɗancan babu laifi idan mutum ya yi haka amma dai abin da aka fi so shine in za ka yi sadaka ɗibi wani abu ka bada kar ka kwashe duka tunda ai kana da sauran rayuwa kuma baka san me zai faru nan gaba ba wannan shine abin da aka fi so mun gane ya to me alaƙar wannan hadisin da wannan babu ka abu malamai suka ce dama ba kance yayi a lokacin da yake cikin wannan tsananin ya ɗau bakance cewa in sha Allah in Allah ya gafarta masa to ga abin da zai yi to sai gashi kuma an gafarta masa so da haka shi yasa sai ya zo shi ya zo wajen manzon sama domin ya faɗa masa kuma ya cika wannan bakancen da yayi yi to sai manzon sama ya masa seti a cikin bakancen nasa ya ce ba duka za ka yi sadakar da ita ba da shi ba a'a ka raba ka ɗibi wani abu ka bada wani abu kuma ka bashi wanda za ka ci gaba da rayuwa da kai da iyalanka domin kada a shiga kuma rayuwar ni'asu to wannan shine ƙarshen ababun nuzul hadisan da mala ya tattara a can dama kitabul imani wan nuzul ya ce to mun ji hadisan da suke bayani akan rantsuwa da hukunce-hukuncen rantsuwa da bambance-bambance da nau'ukan rantsuwa da kuma yadda ake yin kafarar su ka fara rantsuwa da wacce ce ake mata ka fara wacce ce ba a mata sannan kuma sai waɗannan hadisan su kuma da suka yi bayani akan bakance da yadda ake yin sa Allah ganar da mu babul qada'i mi muka shimfida akan babun saboda yana da fa'i ko shimfida aka ce za a yi sai mu iya satuttuka ba mu gama ba alqada a larabci yana zuwa da ma'anoni da yawa in an ce alƙaza'u daga ƙaza ne ya ƙazi ƙaza'an ƙaza aikin da ya gabata ya ƙazi wanda ake ciki ko wanda za a yi nan gaba ƙaza'an alƙaza'u asalin kalmar kenan to a harshen larabci idan balarabe ya ce ƙaza ko ya ce alƙaza'u ya zo da ma'anoni da yawa daga ciki malamai suka ce akwai al'amuru umarni in aka ce kaza ai mara kenan sun kafa misali da sun buga misali da wa qada rabbuka alla ta'budu iyya illa iyahu, suka ce wa qada rabbuka ai wa amara rabbuka ubangijinka ya ba da umarni alla ta'budu illa iyya ka abauta ma kowa sai shi kun ga nan qada amara kenan sannan yana zuwa da ma'ana al-ilm al-qada'u al-ilmu suka ce larabawa suna cewa qadaitu laka bi kaza ai a'lamtuka kana cewa qadaitu laka bi kaza ya a'lamtuka na sanar da kai abu kaza kun ga ilimi kenan sani kenan sannan daga ciki ma'ana ta uku ya zo da ma'ana al cikawa Kamar fadin Allah ta'ala da yake cewa fa idza qadaytum manasikakum فإذا قضيتم مناسككم أي فإذا أتممتم مناسككم إن كنت كأيكم كنا أيكم حج sannan ya zo da ma'ana alfi'ilu aiki kaman faɗin abin da as-saharatu bayan sun tuba suka ce ma fir'aunu ne faqdi ma anta qab ai faf'al ma anta fa'ilu duk abin da kaga ka yi kai ai haka suka ce masa ko faqdi ma anta qadin ai faf'al ma anta fa'ilun duk abin da za ka aikata ka aikata nan alƙaba'u bi ma'ana alfi'il sannan alƙaba'u ya zo da ma'ana al'irada nufi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a game da hakkinsa fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun ay fa idza arada amran in Allah yayi nufin wani abu qada nan ay arada sannan alqada'u ya zo da ma'anar me almautu mutuwa kamar yan wuta za su ce ma malik wa nadau ya malik li yaqdi alaina rabbuk ay li yulitna rabbuka za su ce ya malik li yaqdi alaina rabbuka ubangijinka kawai ya kashe mu mu huta shi kuma me zai ba su amsa qala innakum makisun ce kuna nan a cikin wannan yanayin a ci gaba da gashi a ci gaba da shan gashi kalmar da zai ba su amsa kenan to alqada'u nan bi ma'ana al sannan alqada'u ya zo da ma'ana alkitaba rubutawa kamar yadda Allah ta'ala ce wa kana amran maqdiyan ai wa kana amran maktuba ko al'amarin ya kasance abin rubutawa ne mala'ika ya faɗa mawa ya faɗan mana na maryamu radiyallahu anha sannan kuma daga cikin kalmar ma'anonin alqada'u ya zo da ma'ana alfaslu alfaslu rabewa wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin a cikin az-zumur wa qudiya bainahum ay wa fussila bainahum aka rabe tsakaninsu sannan ya zo da ma'anar alhalq halitta kamar yadda Allah yake faɗi a halittar samai sai ce fa qadahunna sab'a samawatin ay fa khalaqahunna Allah ya halicce su sammai guda bakwai sannan alqada'u ya zo da ma'ana alhukmu hukunci wanda shine dama abin da yafi yaduwa to wannan a harshen larabci kenan kuma in mun kalli duk waɗannan ma'anonin suna da alaka da alƙalanci kusan mu kalle su da kyau in ka cire mutuwa har mutuwan ma ana alƙalancin mutuwa ai alƙali bai yanke mutum hukunci cewa a kashe shi da akwai haddan mutuwan ma akwai alaka kenan bil ilza amma malamai suka ce a shari'a idan an ce alqada'u babban malamin alƙalanci ibnu farhun al wani malami ne da aka yi shi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya masanin alƙalanci eh, littafinsa da ya rubuta a kan alƙalanci littafi ne mai girma da ake ji da shi ba a mazhabin malikiya ba a wasu mazhabobi to a cikin wannan littafi nasa yake ruwaitowa daga wani malami shi ma malamin malikiya da ake ce masa ibnu rashid ya ce al-ikhbaru an hukmin shar'iyyin ala sabili ilza abinda ake ce ma alqada'u shine ba da labari game da hukuncin shari'a ala wajen ilzam ana nuna tilas kaji kun gane yana da bambanci da me yana da bambanci da al-ifta'u kenan fatawa al'iftau iftau al an hukmin shar'iyyin amma an an tariqil i'la fatawa sanarwa kake yi idan wani ya zo ya ce maka alaga malam ne hukuncin kaza idan ka faɗa masa hukuncin to ba dole bane ya bi kila ma yana fita sai ya je wajen wani malamin ya ce ya ce an ya yi tambaya a wajen wani malami ga fatawa da ya ba shi bai da ita ba malam ne fatawa a ba bashi fatawa kila ya sake jin bai da ita ba amma idan alkali ne fa ai wani daga nan gidan yare ne hukuncin da aka yanke masa gidan yare ne wani kuma hukuncin da aka yanke masa shine a je fili a yanke masa hukuncin bulala ko kila ma a raba shi da rayuwarsa ko to kage ilzami kenan shi yasa malamai suka ce bambanci tsakanin alqada'u da al-ifta shine al-ifta'u ala wajhi al-i'lam ne fatawa sanarwa kace yi alqada'u ku ala wajhi al-ilzami ne tilas ne tilas aka baka to wannan abinda al-imam ibnu farhun ya kawo kenan daga ibnu rashid sannan ya sake cewa al ibn talhat al-andalusi ɗaya daga cikin manya manyan malaman malikiya shi ma ya ce abinda ake cewa ake ce ma al-qada'u الدخول بين الخالق والخلق ليؤدي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة abin da ake ce ma alƙalanci shine shiga tsakanin Allah da halittinsa ka shiga tsakaninsu ta hanyar ne. ka isar da umarce-umarcen Allah da hukunce-hukuncen ta gare su bi wasu kitabi wa sunna ta hanyar alkur'ani da sunna yace shine alƙalanci to shine wannan malamai sun kawo maganganu da yawa wasu sun kawo wasu tarifofi abinda ake ce ma alƙalanci sun ce alƙalanci yana da rukunai daga cin rukunan akwai alƙazi akwai almuqdalahu akwai almuqza alaihi akwai almuqza fihi akwai almuqza bihi sannan akwai kaifiyatul qada'i akwai alqadi akwai alqalin yana da sufofi wa yake zama alkali a musulunci za mu ji su nan gaba insha Allah wasu malamai sun kawo alalakalli yana da sufofi guda goma kafin a naɗa mutum alkali sai ya cika sufofi guda goma sannan akwai wasu kuma ladubba nashi sannan abu na biyu akwai almuqda lahu waye za a yi mahukunci waye idan ya zo za a zo ya kawo ƙara ƙila ko a kawo shi ƙara daga ƙarshe kila kuma shi zai ci nasara shine almuqda lahu akwai almuqda alaihi shi kuma ne wanda za a yanke hukunci hukuncin da ba zai masa daɗi ba almuqda shi ne wanda za a masa hukunci hukuncin ya zama masa mai daɗi shine almuqda lahu almuqda alaihi shi kuma wanda za a yanke masa hukunci hukuncin ya zama masa ba daɗi to dole sai an samu wannan sannan akwai almuqda bihi abinda ake yin hukuncin da shi abinda ake yin hukunci da shi al'imam imam al rahmatullahi alaihi ce abu hudu ne ko dai ƙur'ani ko sunna ko ijma'i ko kiyashi to amma alimam imam ibn rahmatullahi alaihi a cikin littafin su shi kuma da yayi bayani akan alƙalanci ko bayani akan hukuncin musulunci a siya a turuqul hukmiyya fi shi ya kawo sun wuce haka sannan akwai al-muqda fihi al fihi me aka kawo ƙara wani na iya kawo ƙara akan matarsa mace tana iya kawo ƙara akan mijinta ana iya kawo ƙara kan gona ana iya kawo ƙara kan rikicin gida kan rikicin fili kan rikicin gado to duk shine ake ce masa almuqda fihi almuqda fihi kenan sannan sai kayfiyatul qada'i din ya za a yi hukuncin wani zubin hukuncin zai zama an yi shi ne ta hanyar tsaye da shaidu wani zubin ta hanyar sulhu ma kawai duk hukunci sannan wani zubin hukuncin alƙalin kila ba ma shari'a aka kawo ba wani ne zai ma hukunci a gari kila ba kawo shi aka yi ba alƙali ya ba da shaida cewa na majruhi ne ba mutumin kirki ba ne fa'idar wannan kila a wajen karɓan ganin wata to da sauran makamantan irin waɗannan suna nan da yawa so da ka wannan shine ishin fida ita ce ishin fidar da za mu yi a game da alƙalanci mun shiga cikin hadisan za mu ji wasu daga cin hukunce-hukuncen hatta shi kanki su kansu sharɗan alƙali da siffofinsa Allah da kucin sarki ya ganar da mu Allah ya mana fikihu a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya ba mu lafiya ya sa lafiya kuma ta amfane mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh